Ƙasar Nijar na daga cikin ƙasashen da ɓangarorin siyasa ke yawan shigar da ƙaran juna a gaban kotun tsarin mulki domin ta warware wani kullin da ya kawo cijewar al'amura walau a tsakanin adawa da masu rinjaye a majalisar dokoki ko kuma a tsakanin majalisar dokoki da ɓangaren zartarwa. Dalili kenan da ƙungiyar ANDC ta masanin dokokin tsarin mulki ta ga dacewar shirya wannan taro, in shi magatakardanta Metr Manu Sallau. ana son wanda ke kula da shari'a tsarin mulki su ƙara gano dokokinta kuma ana nema a karfafa su kuma masana masu bincike bisa fannin shari'a tsarin mulki su ma su kara ma juna ilimi da gane juna shine da wannan taron sautari akan zargin alkalan kotunan tsarin mulki a kasashen afirka da nuna bangaranci musamman dai taka rawa da bazar masu mulki wajen yanke hukunci to kowace gudunmuwa wannan taro zai bayar domin kawo ƙarshen irin wannan tunani Dr. Mena Bukar Karte ƙwararren masani ne na dokokin tsarin mulki. Ai kun gani wannan kamar hujja ce ta tsara irin wannan taron. Irin wannan abubuwan akan ganin shi kuma watakila za a gan shi a wata ƙasa gobe. To kenan daidai ne a yi zamanin cikin ɗakin shawara a tattauna yaya ne ya kamata a kiya irin wannan abubuwan kowata hukuman aka wata akwai ɗan tangarɗa wani abun kan ya zama daidai sai an shekara goma wani sai an shekara ɗari ma kan ya zama daidai ita kanta wannan kutu a horon shi ma wato karshen ta take yau shekara 60 ne an dai gayyato 'yan kwarar hula da 'yan siyasa a wannan haduwa cikin su har da abubakar sabo wakilin jam'iyyu masu mulkin niger abu ne siyasa gare mu babban abu ne don wani wuri ka san mu muna katsa lamba ba mu san abu ba sai mu taho mu haɗu za haɗu yi bisa ga eh, harkar shari'a na kurkonsional yanzu muna zafa mu saurara masu ilimi na afirka da na horon shi za su zo muna gane abin da aka nufi ga justice constitutional kamar abu ne tsararre Taron na tsawon kwanaki uku na matsayin wani fagen muhawarar ƙwararru daga jami'o'in ƙasashen Senegal, Cote d'Ivoire, Benin, Burkina Faso, Afirka ta Kudu, Nijar da Faransa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.